bismillahi rahmanir rahim baya ba zani kashi na arba'in jim'in na ta yi zuwa can ta ce amma dai ke da dattijo ba kalau kuke zaune ba zufa wannan uwar rama da kika yi kin canza sosai asma'u ban ji daɗin ganin ki a haka ba ba komai ina kin san ban da lafiya shi yasa duk da haka akwai wani abu kukan da naga kina yi fa na menene wani abu ne ya faɗa min ido wani irin kallo in na taimata mata sannan ta ce kenan ke kika sani ni yanzu na gama shiri gidan suna zani idan baki gaji ba ki tashi mu je to ina amma kuma fa bai ce na je ba ina ce suna kuka zo ai ba kya zo nan ki zauna ba yanzu haka wani zancen kika masa da yasa ya ji haushi ya bar ki anan din ki kira sa ki tambaye shi tunda har kika shigo garin nan ai zuwa gidan sunan baya ya gagare ki ba don gudun kar inna ta zargi da ta zargi wani abu ya sa ta kira sa cikin da kakkiyar murya ya ce ta ce wani abu ne zan bi inna gidan suna ne gidan suna ina ce kin ce sunan bai dame ki ba ki zaman ki kawai ni da ya dame ni ai gashi na zo haushi ya bata sosai sai dai bata da abin yi amma da da ne da sai ta gaya mishi magana wai yana gidan suna sai ka ce wani dan daudu me kika ce ban ce komai ba rashin kunyanki ya dawo ko ko da ba abin mamaki ba ne na ji an ce a jikina leɓanki ya furta wani abu na ji a jikina leɓanki ya furta wani abu abin mamaki ba ne mara kunya kamar ki ta zage ni wallahi wasu na baki da kunya tunda har kika iya budewa wani kato jikinki ya ci miki mutunci don haka duk rashin kunyar da zaki ba zai bani mamaki ba zuwa wannan lokacin hawaye ya gama wanke fuskanta inna na kallanta duk da bata jin abin da ake faɗi cikin wayar amma ta san ba maganar mai daɗi ake ba dattijo kun ci gaba yayi da faɗin in dai kina so na dole zaki faɗa min abin da nake son ji kin faɗa min na nufin baki ƙaunata ne wallahi asma'u ba zan saurara miki ba har sai kin buɗe baki kin min magana ina raga miki ne saboda cikin da ke jikinki yarinya za ki sani ba zan taɓa yadda ba ba zan taɓa yadda ki raina min hankali ba cikin cijaleɓe ta ce shi kenan ka yi abin da za ka yi me kika ce katse kiran ta yi tare da kashe wayar baki ɗaya inna da ke rike da gyale ta ce har yanzu baki nutsu ba ko mijinki kike cewa ya abin da zai yi cikin kuka ta ce ina to ya zan yi da shi ban san me zan ce masa ba kuma kullum cikin faɗa yake komawa inna ta yi ta zauna sannan ta ce ai haƙuri ake yi dole dole tsaya ki saurare sa dole ki tsaya ki saurare sa sannan ba magana ba ce kar ki ƙara idan yana sa ko ke ce da gaskiya ki ce yayi yi haƙuri kawai inna har na gaji da bashi haƙuri wallahi inna masifaffe ne ke ma da naki ai duk masifar mutum ya fara ki ce masa ya haƙuri ya haƙuri duk kalmar da ya faɗa ki ce ya haƙuri Allah ya huci zuciyar ga ko shedan ne dole ya haƙura amma kin ce ya abin da zai yi kar ki ƙara irin wannan me kika mashi nema wai inna dan kawai na ce ba zan zo sunan ba Shiru in na ta yi zuwa can ta ce, Asma'u anya ku yardan kawai kin ce ba za ki zo sunan ba, sai yayi yi ta faɗa ta ki ƙarewa, shi inna. shikenan in ma da wani abin kike ɓoyewa, kike ɓoye ke kika sani. Ni na wuce, Umar ɗin bai yarda ki je ba ko? Eh, ta faɗa a hankali ficewa in na ta yi tana faɗin Allah ya kyauta. A fusace ya miƙe tare da sa kaya ya haure kayan abincin da ke gabansa. Shigowar Abdullahi kenan ya ga yayan nasa ya miƙe a fusace yana ƙoƙarin bige sai ya wuce da alamar ma baya gani sosai. Cikin sauri ya riƙe sa yaya lafiya ina zaka ce haka. Hannu ya sa ya tura Abdullahi yayin da Abdullahi ya kusa faɗuwa tasowa da saurinsa ya riƙo da tijo yaya menene don Allah ka saurane ni sai na ci uwar yarinyar nan wallahi sai na ci ubanta hankalin Abdullahi a matukar tashe ya ce yi shiru yaya mu je ciki don Allah rabu da ni Abdullahi ka bar ni kawai in koya mata hankali da kyar Abdullahi ya maida datti da ɗakin sannan ya ce wace ce ta ɓata maka rai yaya Asma'u ba ta da mutunci Abdullahi bata san darajar kanta ba ina ƙoƙarin kawo mata 'yancinta tana min rashin kunya don ta ga ina santa ko don tana ganin akwai ciki na a jikinta take ganin kamar ba zan iya rabuwa da ita ba wallahi zan sake ta abdullahi cikin sauri abdullahi ya zube a ƙasa tare da haɗe hannayensa guri guda don allah kar ka yi haka yaya ko mai taimaka kai haƙuri ka gafarce ta don allah yayi na roƙe ka don hmm. don hmm. baka san abin da ta yi min ba ne sosai nake jin zafi ka san me yasa na yi shiru saboda ina santa a da ban taɓa tunanin zan so yarinyar nan ba amma ta min laifin saboda ta fahimci ina son ta take ce min in yi abin da na ga dama. Yaya, haƙuri zan baka, don Allah kai mata haƙuri ka gafarce ta, ka zauna da ita, tana son ka, kuskure kawai ta yi. Ita ce irin yarinyar da kake son aure yaya, ba zan iya zama da ita ba sam, kuma sai ta ga abin da zan yi. Kar ka yi don Allah yaya, ni, na san ka, na san waye kai, ka yafe wa Asma'u don Allah. don baka san me ta mun bane Abdullahi ina son ta sosai akan Asma'u idan na rike mutum ko ban kashe ba sai yayi jinya ina da kishi sosai kafi kowa sani duk maganar da dattijo yake jinta yake kamar yana soka masa allura a ƙahon zuciyarsa lallai ya aikata aikin da na sani mara iyaka hawaye ya ya zubo masa cikin kuka ya ce yayi dattijo da ganin yadda kake laifin da ganin yadda kake laifin mai zafi ne asma'u ta maka amma dan Allah ka yafe mata akwai ƙuruciya a tattare da ita har yanzu na sani na sani abdallah shi ya sa ma nake ɗaga mata kafa amma ita ba ta gani kai kana tausaya mata amma ita ba ta tausayinka hannunsa ya miƙa ya share masa hawaye tare da murmushi shi shikenan ya wuce na gode yaya amma dan Allah kar kuma ta da zancen ya suka kwanta tare lokacin da dattijo ke cewa na ji ba zan tada ba, kusan halin kuɗe da umma kun iya ɗaukan damuwar wani, kuma da ita taku. Yaƙe kawai Abdullahi ya yi, shi kaɗai ya san halin da zuciyarsa ke ciki, duk da ita ba gani take ba, tana gani yaya, duk da ita ba gani take ba, tana gani yaya ka yi haƙuri, za ka same ta yadda kake so, in Allah ya yarda za ta canza, amma yanzu ka bar mata faɗa irin haka kaga ba ita ɗaya ba ce ni ina tabbatar maka da asma'u ba za ta maka laifi mai zafi haka da gangan ba mai yi wa aka si aka samu allah ya sa haka ne abdullahi amma ni ta fara bani tsoro a'a sam ka yi haƙuri insha allahu komai zai daidaita shi kenan abdallah ka daina wannan hawayen ko da yake ƙawarka ce gidan umma cike yake da yan suna ganin in ganin in na umma ta ce a'a ina kika baro asma'u wai me take nufi cikin yar dariya ta ce ta so ta biyo ni sai dai ba su yi hakan da mijin ba jin haka umma ta bar maganar ko da inna za ta fi kawai cewa ta yi ta gaida asma'u kwanan dattijo biyu ya zo yi wa umma sallama a kwance ya same ta cikin bargo bayan sun gaisa ya ce ba lafiya ne wallahi ban jin daɗi zazzaɓi da ciwon kai ya matsa min kwana biyu to umma an je asibiti mana jiya mun je da daddare babanku ga ma maganin ma da muka sau ledar ya ɗauko ya fara dubawa a yanayin magunan ya gane hawan jini ke damunta cikin tsanani ya ce umma magungunan na na masu fama da hawan jini ne dama an taɓa cewa kina da shi ne a asam ni ma da ban yarda ba amma kuma da na sha maganin na ji daɗi sosai shiru yayi yana nazari zuwa can ya ce umma akwai abin da ke damin ki ne to a'a ni kam idan ma akwai shi bai wuce zuwanka da asma'u ba yadda kake zaune da ita ga tuhumarta da kake sai ka ce kanka faro idan wani ciwon ya kama ta ta dalilinka fishinka ba zan yafe maka ba to ba zan yafe maka ba fa shiru yayi kamar ruwa ya ci shi kusan minti biyar sannan ya ce in dai wannan ke damin ki ki kwantar da hankalinki ba zan ƙara tambayanta ba kuma zan yi ƙoƙarin sakar mata fuska amma ni ma ina son ki min wata alfarma ina jinka Umma ta faɗa sun kuyar da kai yayi jikinsa a sanye cikin jin nauyin maganar ya ce ki samo min wata yarinyar na aura. Shiru Umma ta yi tana nazari zuwa can ta yi murmushi tare da faɗin wannan ba wani abu ba ne amma ka bari har Asma'u ta haihu lokacin na ga yanayin zaman naku idan ka gyara yadda ya kamata ai ba zan hana ka ƙara aure ba. Baban kuma ba zai hana ba. So yake ta saki jikinta don haka ya sake cewa umma alkawari fa don kar a zo a mun wayo na ga yarinyar taki ne har wani shiri kike mata don haka ma na ki bari ta zo nan na bar ta a can gidansu jimtai cikin ranta tana girmama rashin kunya irin ta dattijo sannan ta kau da idanta tare da faɗin aikin banza kai to ni ina na da kai murmushi kawai yayi wadda rabon da umma ta ga yayi irin ta tun ranar da ya zo tafiya da asma'u sallama ya yi mata ya fita tare da yin sallama da kowa godiya baba ya yi masa akan ɗawainiyar da ya yi akan shagalin sunan abdallah sannan ya biya ya ɗauki asma wannan karan har cikin gida ya shiga suka gaisa da inna da baba asma'u ta yi mamakin ganin fuskansa a sake ta ɗauka suna haɗuwa zai fara cin uwarta amma sai ta ga akasin haka suna isa gida wanka ya fita bai dawo ba sai dare kai tsaye ɗakin asma'u ya nufa yana tura ƙofar ya ga fitowanta daga toilet wanka sai tana goge jikinta tana ɗaure da tawul bakin gadon ya isa ya zauna yayin da ta masa sannu tare da isa gaban madubin zamanta ke da wuya ta ga ya miƙe ya nufo ta duka ta zata zai kawo mata don haka ta yi saurin miƙewa ba a hankali ya ce a daidai lokacin da ya riƙe ta ya haɗe da bango ɗan matashin cikinta ya gani da ya fara ɗagowa ya ce wa na kama cikin sauri ta bincike tawul ɗin tana faɗin an anna murmushi yayi mai haka ba ke kika ce in yi abin da na ga dama ba ni ba haka na ce ba hmm. matsoraciya kawai ai na zata za ki maimaita da dole da lokacin ne za ki zaki min zanyi kuma na ƙara miki magana ki ce min haka ki gani Hawaye Asma'u ta share tare da faɗin, ni na gaji da wannan abun wallahi na gaji zuciya zuciyata ciwo take min, ka kashe ni kawai ko yau ne na huta. Jikinsa a sanye ya rike kanta yana kallon inda hawa yake zubo mata ya ce, ya isa, ya isa na ce, shi kenan bar kukan karki kara kuka, kin taɓa ganin masoyiya kashe masoyiyarsa, na bari wallahi, zo ki ji. Jawo ta yi bakin gadon ya zaunar, ki kwantar da hankalinki, kin ji ko, ni ba ke nake son sawa a damuwa ba amma tun da kin ki bani haɗin kai shi kenan amma na so kwarai na yi wani abu a kai shi kenan ba komai yanzu me kike so mu koma yadda muka fara a da har ma mu yi abin da ya fi na da kin ji gyara mata zama ya yi tare da jefar da tawul ɗin da ke da take goge jikinta da shi yana faɗin kin san me ina masifar sanki ba za ki ce min komai ba zan ta faɗa miki yadda nake sanki na so na faɗa miki kalamin da babu wanda ya taɓa gaya miki a duniya in gwada miki san da babu wanda ya taɓa gwada miki irinsa to sai dai na makara wani rinsa ido ya yi tare da kawar da zancen da faɗin mu je in taya ki shiryawa yau da taimakonsa ta shirya sannan ta nufi gado domin ajiye a gajiye take sosai yau ne karan na farko da dattijo ya fara kwanciya a ɗakinta kan kirjin shi ya kwantar da ita cikin yanayin irin na lallashi daga bisani kuma labarin ya fara canza salo saboda kamshin nan nata da ke fusgar shi cikin kwarewa yake tafiyar da ita yayin da farin ciki ya cika zuciyar asma'u da Allah ya karkato da hankalin dattijo gare ta tafiya ta tafiya har ya doshi hanya kuma har ya doshi hanya kuma sai ya tsaya can rungume ta yi a jikinsa tare da sumbatanta a hankali ya koma gefe tare da ɗan buga bayanta kamar yadda ya saba kowane lokaci sosai jikin asma'u ya yi sanyi da alama akwai abin da ya tuna ƙwalla cike da idanta ta ce a zuciyarta na shiga uku har sai abin nan zai har sai yaushe abin nan zai goge a zuciyar dattijo haka suka kwana tare tun daga wannan rana hakan take kasancewa sai ya kusa kaiwa sai ya fasa tare da komawa gefe wani lokacin ma falo yake fita sai ya jima tukunne ya dawo ranar da suka cika sati uku da dawowa ranar ne dattijo ya kai kololuwa tare da ganin yana cutuwa sosai tun safiya yake faɗan da babu gaira babu dalili haƙuri kawai take bashi da daddare bayan ya dawo ma yana kallon asma'u ya ce husna ki canza turare ba na son wannan turaren naki kai tsaye ta ce an gama je ki kwaso min ya faɗa tare da kau da ido miƙewa ta yi ta fice rabon ma Rabon ma ta sa turaren ta manta, gaban madubin ta tsaya, sarai ta san ba wai bai so ba ne, sosai yake so, shi ya sa ma ba shi da aiki sai na shinshine-shinshine, kamar bunsuru. Kawai dai ya ce turaren na rikita shi, gaba ɗaya ta tattaro turaren da ke wajen, ta isa ta baje gabansa, ko da ya ta shinshinawa, maido idonsa ya yi ga Asma'u, ba shi ba ne wannan, mu je na duba da kaina. Ya faɗa yana kallon cikin idanta. da kansa ya duba gurin tas asma'u na kallonsa duk ya gama shinshine-shinshine shinshine shi turaren rushi ya ɗauka ya ajiye shi a gefe wadda shine kamshin da yake ikirarin baya so ya ce me wannan limshe ido ta yi ta yaya za ta gaya mishi turaren tsugundu ne limshe ido ta yi sannan ta ce turaren ɗaki ne na rushi ajiye waye da sauri sannan ya juyo ya kalle take to wani irin turare ke kamshi a jikinki ni ban san wani turare ba rabon da na sa na ma na mance kawai kamshin jikina ne murmushi yake sam ya kike duk wannan uban kamshin ki ce min wani wai kamshin jikinki ne jawo ta yi cikin nishaɗi ya shiga wasa da ita yau ma dai ɗin kamar kullum sai da sai da ya abin ya kan kama ya miƙe ya bar wajen wannan karan falo ya nufa yana riƙe da cikinsa ya ɗau tsawon wani lokaci tukun ya samu sauƙi washe gari da yamma yana kokarin barin gurin aiki ya kira abdalla bayan sun gaisa ya ce abdalla kana ina ne ina zamfara amma yau zan bar nan din insha Allah ok dama akwai tambayar ne da zan maka amma ban son kowa ya ji ina nufin sirri ne tsakanin ni da kai kawai babu mai ji yaya ina sauraron ka wai dan Allah ita asma'u irin samarin nan na kuruciya domin ya san inda zancen sai ya dosa mummunan tashin hankali ya shiga zuwa can ya ce babu yaya cikin dakiya ya ce wani abu ne ya faru a'a kawai dai na tambaya ne na san inda dai ta yi kai zaka sani babu yaya ai bata gama ma girma ba aka mata aure kirjinsa ya dafe tare da zubar da hawaye sannan ya ci gaba da cewa yaya yaushe zaka shigo gari limshe ido dattijo yi sannan ya ce kana nema na ne eh ina son ganin ka akwai wata magana da zan gaya maka maganar da da mahimmanci sosai banda abin ka Abdullahi ka gaya min yanzu mana har sai na wani taso na zo ni har na kagu sosai na ji maganar yayana can ba na waya ne in gaya maka ba na waya ne ban san in gaya maka na fi son gaya maka ga ni ga ka kana kallo na ina kallon ka ka san me to daman baka taba zuwa gidana ba ka zo mu yi maganar mu more har ma mu kwana a gado ɗaya. Hmm. Yaya an ta Asma'u kuma fa, haba, dole ta ba mu lokaci mu gaisa da kyau ai. shi kenan yayi sai na zo, idan na koma gida yau, jibi ina hanya insha Allahu. To, muna jiranka. Da haka suka yi sallama sosai ya ji zafin da yake ji ya ragu, ko da ya isa gida kai tsaye ɗakinsa ya nufa, bayan ya gama duk aikace-aikacen da zai yi, ya nufi ɗakin Asma'u cikin shirin kwanciya. Bacci ya same ta tana yi don haka ya kwanta sannan ya ɗago ta ya kwantar da ita akan kirjinsa nan da nan bacci ya ɗauke sa to masu sauraro bari mu dakata nan sai ku jira mu a shiri na gaba